Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa a cikin wannan shiri wanda muke kawo shahararrun mutane muke tattaunawa da su game da abubuwan da ya shafi rayuwarsu da kuma sana'arsu. Sunana dai Umar Rayyan kuma ni ne zan gabatar da wannan tattaunawa wadda za mu yi da shahararren mawaƙin Hausa Nura M Inuwa kamar yadda muka tallata tun ɗazu da rana. a yanzu muna dakon isowar shi nura m inuwa kamar kuma yadda muka saba duk sanda muke dakon isowar wani shahararren mawaƙi da muke so mu tattauna da shi mukan sanya wata waƙar shi haka don mu ɗan saurara kafin mu same shi akwai wata waƙa ta nura m inuwa wanda yanzu zan ɗan saka mana mu ɗan saurara kafin shi nuran ya ƙara su ina ga mun samu nura ɗan lokaci kaɗan ya rage ya kasance tare da yawwa haji nura kana tare da mu ina tare yawwa ya jama'a ya al'amura wallahi lafiya alhamdulillahi Ya kwana biyu. <laughs> Wallahi lafiya alhamdulillah. Ga wata waƙar ka dama mun saba irin haka inda mun gayyato mawaƙa kamar ka sharari haka muna ɗan sa wata waƙa haka. Na'am na ji ta tana tashi. Eh. To bari mu fara tattaunawa Hajji Nura da farko jama'a za su so su ɗan ji takaitaccen tarihinka. Eh, alhamdulillahi a tarihina a taɓaice ni sunana nora musa inuwa wanda aka fi sani da m inuwa eh, ahem na ce sunana nora musa inuwa kamar yadda aka sani kuma wanda aka fi sani da nura yan inuwa a yanzu ni haifaffen cikin garin kano ne a unguwar gwammaja na yi karatuna na primary school zuwa secondary school wanda cikin ikon ubangiji nan na tsaya na fara waka inda na yi. yaushe ka fara waka mm, na fara waka shekarar dubu biyu da bakwai da wacce wacce wacce ce waka kamar ta farko haka Mm, waƙar da ta fara kai ni studio waƙar siyasa ce gaskiya. Oh, ba ta soyayya ba? <laughs> Wallahi waƙar ah, siyasa ita ta fara kai ni studio. Daga baya sai na zo na yi wata waƙa salon kiɗa ah, wanda ita ma kuma ah, ma'azan idi yari shi ya rubuta ta na karɓe ta na ɗan kwaskware ta tun da fim ɗinsa ne zai amfani da ita sai na yi masa ita ita ce wakar fim wadda na fara rerawa to kamar tun farko me ya ja hankalinka ka fara waka na a gaskiyar magana da farko ni ban san dalilin da yasa na fara waka ba kasancewar halitta ta aka yi da ita to daga bacci ke ka fara kawai ni <laughs> na na tsinci kaina ina yin waka tun ina yaro in aka ƙata min rai na kan yi waka haka in aka faranta min na kan yi waka to kaga babu wani dalili na farko da zan ce ya sa na fara waka sai dai daga baya bayan na zo na riski wannan waƙoƙin fina-finai haka ina kallon fim haka zan ga an yi waƙar fim in an yi idan misali aka yi fim part 1 ni kuma a karan kaina zan tsara ta biyun shi zan yi waka ci gaban shirin sai in rera ta don nishadantar da kaina to bayan dai haka cikin ikon ubangiji har na zo na fara yin wakar to ya zuwa yanzu bayan na fara waka sai na fahimci cewa akwai dalilai biyu da ya kamata sun isa dalilan da don riƙe waka a matsayin sana'a bayan na fara gane sai na gano cewa ok ga wata hanya da zan dinga isarwa da mutane saƙon gyara ah, in na ga barna zan iya magana don a gyara sa'an nan idan kuma ta kama akan abin da ya shafi ah, nishadantarwa nan ma sai in sai ta zame min haka kuma sa'an nan ta zame dalilan da kake faɗa guda biyu wannan su ne dalilai guda biyu eh. Mm. To da kai magana isar da sako ko magana gyara haka 'yan makonnin nan haka an ta samun matsala kamar ta fyaɗe haka a Najeriya. Ban mm. sani ba ko ka taɓa yin waka kan irin wannan matsalolin haka na cin zarafin mata da yara ƙanana haka. No gaskiya ban iya ban cika yin ban yi dai waka akan abin da ya shafi fyaɗe ba kasancewar idan ana yin idan wasu sun ɗauka suna yin wasu abubuwan kai kuma sai ka kalli wani abin ah, kuma normally ni sako na ba ina tura shi direct in ɗauki abu guda ɗaya bane in yi magana a kansa ah, idan yanzu a cikin wakar soyayya zan iya tura sakon abin da nake so ah, kamar a bar kaza a gyara kaza ko wanda ya yi kaza ga makomarsa ko makamancin haka don haka ban cika ɗaukar ah, direct in tafi akan abu guda ɗaya ba sai in haɗa jimilla in yi magana a kai da yawa. To kamar ka yi magana kana ƙoƙarin aiki da sa aikawa jama'a saƙo musamman na gyara. Ban sani ba wannan shekarun da ka ɗauka kana waƙa ko hakan yana tasiri ga waɗanda kake so saƙon ya kai gare su misali akwai wanda ɗin eh, sanadiyar waƙar ka aka samu sauyi na ɗabi'a mutum haka ko wani abu dai haka makamancin haka. Daban-daban ba adadi akwai waƙa ta da daɗewa wata ga wuri ga waina. Na taɓa yin maganar makomar wanda ya kashe kansa a lokacin akwai waɗanda suka kira ni suka ce na yi ceto. Ma'ana na ƙwaci wata yarinya daga halaka. Uh, tana ƙoƙarin halaka kanta ta ji waƙar ga wuri ga waina ta bari sa'an nan akwai wadda na taɓa yi ta tambihi kan masoya guda biyu za a yi wa ɗaya an raba su za ana neman a yi wa yarinya auren dole wanda dalilin jin waƙar tana jin waƙar mahaifinta ya ji still ya ce ok to ya yi amfani da wannan abin da ya ji ya kuma bar wannan zance abubuwa daban-daban gaskiya waɗanda suke faruwa kwana-kwanan nan akwai waƙar dafin so da na yi wanda na yi magana a kan cewa ah, ah, ah, so ya ja <laughs> ya ja an kwance naɗin sarakai na yi maganganu daban-daban a kai wanda ita ma akwai wanda ya kira ni ya ce to fa dalilin wannan da ya yi fishi ya <laughs> matarsa har ta yi yaji don haka wannan abin da na faffaɗa na matsayin da so yake da shi ya ji ya gano cewa oke bai ma kamata ma ya bari bai je ya kwantar da kansa <laughs> sun yi silo ba ya je ya dawo da abarsa to hmm. abubuwa daban-daban waƙarka ta taɓa mayar da aure waƙarka ta taɓa ceton rai kamar yadda ka faɗa da kake magana kalamin su akwai wata waka ta kowace ce da na taba ji sai hmm. kake magana wanda bai yin so da me zai mora rayuwa kamar ko haka wanda bai so eh. eh to me yasa wanda bai so na ce ku tam hmm. na ce wanda bai so ku tambaye shi da me yake mora rayuwa abadan bani daina yin so gaskiya ko da me ya zo mini haka na faɗa a kanta me yasa yawanci jigon waƙar ka ta fi ta'allaka akan soyayya so soyayya <laughs> to ai ita ce ta samar da mu gaba ɗaya kuma ita ce jigon mu, kuma ko me da yake tafiya yana tafiya ne akan doron soyayya don haka so ni ma sai nake ganin ah, ɗauki wannan ɓangaren na soyayyar kuma da shi kuma idan ka duba na ga wakar soyayya ta fi kowace waka tasiri a kurin mutane don haka ni ba abin da ya fi birge ni sama da so don haka na ɗauki layin soyayya to zan so ne ma wata tambaya da ta shafi ka kai tsaye um, kamar ka fahimci soyayya kana son yin waka kan soyayya kai kashin ah. kanka soyayya tana baka wahala ne tana zuwa ma da sauki <laughs> ah, to ai soyayya na riga da na faɗa a wata soyayya da na yi dole ne sai ta baka wahala <clears throat> ko waye kai a hada ah, a to ni ma menene <laughs> ni ba mutum bane ni ne kan soyayya ah, to ai ni na fahimce ta ina jin zafinta fiye da <laughs> yadda mutane suke ji sannan ina jin daɗinta fiye da yadda mutane suke ji ni a haka na ɗauke ta don haka a bana mantawa akwai wadda ta taɓa ce min wai eh, in koya mata soyayya na ce ban iya ba so sai ta ce a aya ina yin waƙoƙin soyayya kaza da kaza kuma in ce mata ban iya ba sai na ce eh ni yadda na ɗauki so na faɗarsa ne daidai da yadda hankalin mutane zai ɗauka don ba ni so in kuma huce <laughs> abin da ya kamata in dinga faɗa na game da yadda nake ji a zuciyata don haka ina yi ne daidai da abin da mutane za su ɗauka. Ka san saboda yadda kake waka so za a ce gaskiya kai baban soyayya ne da ka tashi yin wurin soyayya ba ta wahalar da kai ba. So bai da gwani. su eh, bai da wani so kwarai kuwa eh, eh. to game da waƙoƙinka ka yi waƙoƙi da dama a ciki wace ce za a ce kai ka fi so a cikin waƙoƙinka to a cikin waƙoƙin da na fi so gaskiya na fi son rigar aro suka ɗan yi mana yi mana ita kaɗan ko bai ci biyu zamani riga gani na sanya gara aro inyo da ni ake gobe na sani dole wani za a yi ambato Allahu kadaran alamai ya sha kume yau da gobe sarkin dare yanzu kan ake kabuwa ya mulkin ka ba a yi mai kore in ka zubo ruwan sama ya sauka duniya ni imar kawa zai tare wurin da ka aje ni kai ka aza ni kare ni ka da in gangaro <laughs> abin zuma <laughs> to nura yadda ka iya waka ka shahara haka me yasa baka fito a fina-finan hausa <laughs> gaskiya ni mutum ne wanda ina da son ɗauki ah, layi guda ɗaya in ba shi ƙarfi ni shi na zaba, ba ni da ra'ayin fim ba ma fim ba ko kiɗa ban yi iyakaci na waka kawai samu in gamsar da mabiyana dalilinta kuma ba lallai idan na yi kwaɗayin fim ah, in samu in gamsar da mabiyana kamar yadda nake gamsar da su da waka ba don haka ni fim ba abin da <laughs> yake birge ni da ni in yi ba ne. Eh, To da muka da ne maka wannan tambayar sai na tuna da wata tambaya ɗazu da Umar Bello daga shafinmu na Facebook yake yana tambaya ne cewa wai wani lokaci ne Nura zai daina waka. <laughs> To gaskiya kusan ana gangara. Sai ka ɗan fara ɗaga muryarka. Ok, to na ce, eh to kamar ana gangara dai. Duba da yadda mu gaskiya muka ɗauke ta, ni na ɗauki waƙa ne kamar misali ta sha bamban da yadda muka riski mutanenmu na baya suna yi wasu suna da jikoki da ‘ya'yaye an girma ake yin waƙa mu kuma yanzu ta zama a zamanance da ƙuruciya ake yin ta so don haka ni na fara waƙa da kuruciyata ta, don haka akwai shekarun da idan na bani katan in kai su <laughs> na yin waka duk lokacin da Allah ya zan iya dainawa. To kana so kana da wani magaji da kake so ya gaje ka misali ko ɗanka haka a sana'ar waka? Eh kamar ah, na da magada daban-daban ah, waɗanda na zame musu madubi ah, suna kallona suna yin abubuwan da ya kamata don haka ko yanzu na bar waka insha Allah akwai waɗanda za su iya ci gaba da abin da To, da ɗazu na ɗauko wata tambaya daga shafinmu na Facebook ga wata daga shafinmu na Facebook inda dai har yanzu, Sani Magaji. Hmm. Ok, shi ba daga Facebook ba ne, daga Instagram. Hmm. Sani Magaji sunansa. Sai yake tambaya hmm. wai wace jaruma ce ta fi burge ka a Kannywood? jarumar da ta fi birge na Kanye West? Eh. <laughs> Duk suna birge ni. Ba guda ɗaya? Mm. Guda ɗaya akwai Halima a titi. Tana birge ni. Ok. A maza fa? Mm. A maza? Eh, a maza jaruman da suke birge ni Eh, direct Adam e zango yana birge ni sosai. Ok, shi ma ka yana eh. waka kaman ka. Kuka ka ka yi son kai kenan. No ba son kai ne ba. Eh. Ai ba shi kaɗai yake birge ni ba. Da damar su suna birge ni. Amma dai kai tsaye idan misali ka ce ɗauki kaza shi ne za ka abina. Akwai wata intabi da muka taɓa yi da kai za a kai kusan shekara biyu. a nan bbc ah, sai kake cewa duk sanda aka ga nura ba tare da gilashi ba ba nura ba ne kamar haka kake cewa to me yasa duk lokacin da aka ganka jama'a za su su ji wannan wa'yansu sun sani wa'yansu ba ah, za a ganka da gilashi dalili abin da yasa ake ganina da gilashi ah, abin da ya faru da ni na acid da aka watsa mini wannan ya sa ah, ya zama abin da ya sa nake sa gilas dalilin sa gilas ɗina kenan kuma ya kasance shine shaidata da shi ake gane ni shine tambarina na wanda duk da yawa idan za ka ga mai kama da ni ko wani makamancin haka ta iya yiwa ka ga wani ya karya ya ce su so shine nura uh, today ni always ana ganina ne da gilas wannan shine alamar da take tabbatarwa da nura amma akwai uh, wani lokaci da na taba zuwa birnin kebbi wani biki haka akwai wata mata sai da ta zo ta rike ni ta duba ta ga tabo da yake uh, wuyana da fuska ta na wannan acid din sannan ta ce eh lallai wannan shine <laughs> to eh. wannan shine akwai wani da ya ce mu tambaye ka wai akwai wata budurwarka da ta taba sa ka ka cire gilashin hmm. to ban san gaskiya haka ba wai da gaske ne <laughs> ba ka taba cirewa ba a ya danganta amma dai wannan maganar babu ita <laughs> eh to akwai wani muhammad jamilu daga shafinmu na facebook sai yake hmm. tambaya ya ce mu tambaye ka nura me yasa kake yawan habaici a waƙoƙinka to wannan fahimtarsa ce eh, ni na goda Allah da ya bani basira ya bani hikima nake sa kazance wanda idan yanzu misali duk wanda zai kwatanta ni zai ce nora mawaƙin soyayya ne to me yasa na samu wannan idan a ah, habaici nake me yasa ko da yaushe ake danganta ni da mawaƙin soyayya to wannan kaga ya kore wancan kuma idan yana son ƙarin bayani ni a ba ba ba habaici nake ba wani ya taɓa min tambayar nan nace ni ai tafsir nake idan yana da ja sai in zo in fasa masa abin da na faɗa <laughs> domin ya ya san cewa ba habaicin ba ne so ina sa kazance ne in faɗi sarkun abubuwa waɗanda kuma direct idan ka ɗauko su ka fassara sai ga ok kai ma za ta yi aiki a kanka za yi aiki a kan wancan za aiki a kan wani don haka shi ya ɗauke shi a habaici amma masu fahimta kuma da iya gane me meye waka sun san me nura yake yi so don haka wannan fahimtar sa ce To Hajji Nura, um, jama'a ka amanta ana tare da sashen Hausa ne na BBC sunana Umar Rayyan uh, muna tattaunawa ne da shararren mawaƙin Hausa Nura M Inuwa. hajji Nura kana da ɗimbin masoya da dama. Me ba za ka wani abu da ya taɓa faruwa da kai tsakaninka da masoyanka wanda ba za ka manta da shi ba? <laughs> To ai idan na ce zan faɗi abubuwan da ba zan manta ba dangane da masoyana gaskiya ba mu da lokacin da zan iya faɗa. Ɗaya, ka faɗi ɗaya wanda ya zo ma yanzu. To gaskiya abu ɗaya wanda ba zan manta ba shine ni kaɗai ne kusan mawaƙin da masoyansa suke iya haɗa taro duk shekara domin su suke haɗawa ba ni nake haɗawa in gayyace su ba. To ni wannan ah, abu ne wanda ya zauna a zuciyata ba kuma zan manta da shi to nura wacce jam'iyyar siyasa kake goyon baya na san yawancin mawaka 'yan kaniwood da sauran sanannun mutane haka bangaren nishadantarwa da sauransu ba a rasa jam'iyyar siyasa a nan Najeriya da suke goyon baya kai wacce kake goyon baya kai dan wacce jam'iyya ce ni ɗan jam'iyyar da jama'a suke ne ni ba na wani ta jam'iyya ba ni kawai ka bar ni tare da al'ummar da suke tare da ni don haka idan wani dalili ya sa na yi wa wata waka wata jam'iyya waka ko kuma na yi wa wani ɗan siyasa waka to fine uh, uh, sana'a ta kenan kuma idan na yi ra'ayin bin wata jam'iyyar nan ma ina da eh, right ɗin da zan iya yin haka amma dai ni ɓangaranci na na fi in ƙarfi inda jama'a suke tunda a ka'idar mu ba na wata jam'iyya ba ne da mu ake iya yanzu idan misali aka eh, eh, cutar da mutanen da masu shugabanni suke mulka direct idan mu ke da baki na isar da saƙonsu na farin ciki ko kuma na baƙin ciki in an cutar da su ma dai muni so ni ina ganin kawai a ƙa'ida gwagwarmaya ce ta dace da mu ba wai ɓangaranci na siyasa ba kowaye ya zo ya kyautata sai mu kasance tare da shi in ya ɓata kuma mu yaƙe shi ni shine a layin da nake Nura a rayuwa menene abin da baka so guda ɗaya? Cin amana. Me yasa? Saboda ba shi da daɗi. An taɓa cin amana ka ne abin ya tsaya maka fare? Eh to ai abu ne wanda yake faruwa a rayuwar mutane kuma yana da matuƙar zafi don haka ko da ba ni ba in an yi wa wani ma zan zafi kawai tana tare da mutum ya ci amanar ka abu ne wanda ba mai daɗi ba haka ni ma bai Ɗazu da muke magana, ka yi magana game da cewa zuwa gaba in shekaru suka ƙara ja haka, ƙila za ka bar sana'ar waƙa. Haka ne? Eh, to, bayan sana'ar waƙa, wace sana'a ce take burge ka bayan waƙa? <laughs> to gashi nan dai ai kasuwa kuma in aka ce kasuwa to kowane irin abu ya kama ba ma jin ka sosai sai ka daga murya na ce kasuwanci duk abin da ya kama mutum ya yi kasuwanci <laughs> ka ce mhm, duk abin da mutum ya kama ya yi na siye da siyarwa sai Hajji Nura sai ka ƙara ɗan maimaitawa muryarka ta yi ƙasa. Na'am na ce na ce kasuwanci shi kuma kasuwanci duk abin da ya kama mutum ya yi na siye da siyarwa wanda zai kawo riba ai mutum zai eh to kamar a rayuwarka a yanzu me wani babban buri da kake so ka cimma nan gaba a rayuwa yi buri duk abin da nake tunani dai ka kara daga murya ta yi kasa na ce okay to eh, buri buri kamar <laughs> na kenan wani zaka ji ya ce babban burin shi kila misali kai kila hmm. na san ka taɓa zuwa wani zai ce zuwa ya je maka misali to gaskiya ni yanzu buri sai wanda Allah ya nufa ya cika mu burika da yawa a zuciyar mutum ɗan adam ne da buri za ka mutu To, amma ni wanda Allah ya cika min ina maraba da shi ban fiye ɗorawa zuciyata wani abu wanda kawai nake takura da shi ba gaskiya. Ɗazu da muke magana na tambaye ka tarihinka. To ina ji kila kana tunanin ko na manta amma ban manta ba akwai wani abu da baka faɗa ba a cikin tarihinka. Baka faɗi shekarunka ba. <laughs> shekaru na eh, yanzu dai har yanzu ban cika talatin ba ina neman talatin to alhamdulillah alhamdulillah eh, eh. to magana iyali kuma fa alhamdulillah ina da mata guda ɗaya ina da ɗiya guda ɗaya sai iyaye su ma iyali ne eh Allah ya raya Ɗazu ɗin still mun taɓo maganar fyaɗe cewa waƙoƙi haka na tambaye ka ko ka taɓa yin waka game da fyaɗe. To yanzu mm-hmm. tambayar da zan ma still game da fyaɗen wadda matsala ce yanzu da ta zama ruwan dare ana yi wa mata da ƙananan yara haka da sauransu. Kai mm-hmm. a tunaninka ta wace hanya ce kake ganin za a iya shawo kan wannan matsala a magance ta gaba ɗaya al'umma? <laughs> Tarbiyya. Eh, ni ana ganin tarbiyya ce kadai za ta iya shawo kan wannan abin nan idan yaro ne ya yi fyaɗe za ga maybe tarbiyyar da ya samu ce ba ingantacciya ba haka idan tsoho ne yake yin fyaɗen nan za ga yanda ya taso dama gurɓatacce ne shi ba wani nagartacce ba ne wanda ah, za a ɗauke shi a jinjira suraka a inganta tarbiyya a bawa um, <laughs> a samar da ilimi ya wadace mu wannan ta wannan hanyar za a iya magance wannan abu um, kafin mu eh, eh. gama wannan tattaunawa mun tabba tattaunawa da naziri sarkin waka da hmm. aliji ta hadda nazifa asnanik a baya To, mm. na tambaye su a waƙa gaba ɗayanta kamar me ya fi ba da wahala. Akwai cikinsu na manta, akwai wanda ya ce mun samun karin waka shi ya fi wahala. Mm. Akwai wanda ya ce mm. ɗaukan kiɗan da sauransu dai, kowa da ya fafaɗi nashi. Kai a matsayin ka kai ma na shararren mawaƙi, me ya fi wahala a sana'ar waƙa, a waƙa kanta in mutum zai sabuwar waka me ya fi wahala? To, ah, gaskiya abin da ya fi... Muryarka ta ƙara yin ƙasa. Ok, abin da ya fi wahala a waƙa gaskiya kari Samar da karinta ya fi wahala. Sai dai kuma idan an samu karin, shi ma yadda za a jera baiti da kuma saƙon ciki shi ma wani aikin ne. Don haka sau da yawa za a ga an samu kari kuma ah, abin da yake ciki ya cutar da karin ma gaba ba a samu abin faɗe wanda za a wani sai ka ji an yi amshi ya samu amma mm, baitukan kuma sun rushe wani kuma sai ga baitukan sun samu amma ba amshi don haka ita kanta ɗungurungun a bace mai wahala amma dai abin da ya fi wahalar samu ga mawaƙa askari London a cikin a cikin mawaka gaba daya hmm. a cikin mawaka gaba daya waye ya fi burge ka a duniya gaba daya duniyar mawaka waye ya fi duniyar mawaka gaba daya zan ce to Allah ya ji kan Haruna Uji ni shine mawakin da ya fi burge na a rayuwa mun yi maganar sana'ar waƙa abin da ya fi wahala akwai matasa na san yanzu da suke tare da mu suke kallon wannan tattaunawar da muke da kai kamar wacce shawara za ka ba su waɗanda suke so kila nan gaba su zama kamar kai su shahara a ɓangaren waƙa? Wace shawara za ka ba su to gaskiya ni shawarar da zan iya bawa wa mawaƙa masu tasowa shine su kama Allah in dai da Allah ba wani abu da ba zai yi ba ni ita ce kaɗai abin da zan iya cewa eh, eh to nura mun gode sosai da ka samu lokaci ka kasance tare da mu mun gode sosai a nan jama'a za mu kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi da Nura M Inuwa shararren mawaƙin Hausa. Nura sai wani lokaci kenan amma kafin ka tafi akwai wata waƙar ka wadda ɗazu muka sanya ta za mu ƙara sanya ta don jama'a su ƙara ji har mu rufe shirin gaba ɗaya. na kokarin dubo wakan ne <laughs> ga na ne yawwa ga to nura mun gode sai wani lokaci kenan na gode So jama'a mun gode sosai da kuka kasance tare da mu tsawon wannan lokaci da muka tattauna da Nura M Inuwa. Sai wani lokaci kuma za mu ƙara zuwa da wani bako wanda za mu tattauna da shi a wannan fili da muke tattaunawa da sanannun mutane. Mun gode da kuka kasance tare da mu, da fatan nan gaba ma in mun ƙara zuwa za ku ƙara kasancewa tare da mu. a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na BBC a rediyo a intanet da TV, bbchausa.com, Facebook, Twitter da Instagram hamma da YouTube. Sunana Umar Rayyan sai da safe.